A wani yunkuri na shawo kan harkar taɓarɓarewar tsaro da ma na ƙaruwar ta'addanci da yawan miyagun kalamai da ke kai komo a tsakanin al'ummar Najeriya, mai ba shugaban ƙasa Goodluck Jonathan shawara a harkar tsaro Muhammad Sambo da Suki ya ce yana shirye ya haɗa gwiwa da 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa. Ya yi wannan furuci ne a wani taron ƙarawa juna sani da ofishinsa ya shirya a Abuja. Dr. Fatima Akilu darakta ce ta bangaren nazarin halayyar jama'a a ofishin Samba da su. Wannan uh, abin da ya same mu a Nigeria wannan ishu na terrorism in ba wai mu haɗa kai da 'yan jarida ba. Su uh, terrorist in tuntuni sun fahimta cewa media yana da muhimmanci a ji su sai suna amfani da shi suna faɗan abin da ba a faɗa a cikin Kur'ani ba. Kuma uh, mutanen da suke jinsu suna yaddar da su. Saboda haka muna so mu haɗa kai da 'yan jarida mu ma mu dinga ba da correct information saboda mutane su san me kurani ya ce me hadith ya ce kuma me gwamnati yake yi akan wannan abin da ke faruwa ƙwararru a harkar addini da ma na zamantakewa da na aikin jarida sun gabatar da kasidu da suka jibanci canjin salo wajen tunkarar harkar tsaro dr awwal anwar ƙwararre ne a harkar zamantakewa ta ɗan adam ya ce dole ne a komawa tarihi wajen lalubo mafita. Mutane su komawa tarihi su dubo da abubuwan da suka afku kuma su zama masu tsoron Allah. Saboda mai saboda wani lokacin za ga ko a ta kungiyar mutane malamai za ga akwai bambancin fahimta akwai bambancin ra'ayi akwai bambancin aƙida kuma inda a ce diddan Allah ake yi ba wanda zai yi tur. to amma sai wani lokacin bambancin aƙida ɗin. da bambancin fahimta din da bambancin ra'ayi din idan naira ta gilma sai ka ga ko duk an yi shiru ko ko duk an kai mata hari za a kama to wannan din shine fitina shi kuwa Sheikh Muhammad bin Othman limamin masallacin Sahaba da ke Kundila ta Kano ya ce lalle fa sai an koma ga Allah wala mafita shine ayi adalci ayi gaskiya a kauda cin hanci da fasadi da bangaranci da nuna wasu ba mutane bane wasu ne mutane 'yan jaridu daga jihohin arewa musamman ma jihohi da rikice-rikicen suka fi yawa kamar jihar borno sun tofa albarkacin bakin su a game da taron. Sunana Juma Yusuf daga NTA Maiduguri. Abin da na karu da shi ne cewa yanzu dai ina gani kamar gwamnati suna da niyya su ji shawarwari daga wajen mutane. Da farko dai basu ma kula da abin da 'yan jarida suke faɗi ba. Ina ga sun zanna su yi nazari sun lura cewa mu ma muna da murya don mu ne muryar mutanen. Ta mu za a san meye mutane suke faɗi. tun mu za a san menene mutane suke ji a cikin abubuwan da suke faru wannan so ina ga abin da suka yin nan gaskiya yana da kyau abin da nake tunani da ne ina fata duk abin da muka gaya musu za su koma su yi tunani su yi nazari akai kuma su yi aiki da shi sunana Umar Muhammad Gaidam daga Rediyon Yobe da Maturu. A lalle wannan wato taro an yi shi a lokacin da ya dace kuma kan gabar da ta dace. Aikin jarida a Najeriya ya kasu kashi-kashi. Abin yake nufi da kashi-kashi wanda yake rubutu a jarida abinda da yake rubuta daban wanda yake a gidan rediyo abin yake yada daban arewa da ana samun zaman lafiya fiye da yanzu ba don komai ba dan arewa ya fi amincewa da rediyo fiye da jarida mahalarta taron sun yi ittifaki cewa ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara a harkar tsaro ya rika gudanar da ayyukansa a buɗe ba tare da tsuke baki ba wajen ba da bayanai idan buƙatar hakan ta taso. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.